Kowace shekara, ekoki 2,500 ne ake keɓewa domin noman rani a birnin Kwani, amma a wannan shekara eka 100 kaɗai ne aka ware a cewar shugaban almasafa Suleiman. Oktobar da muka auna muka gan babu ruwa amma muna iya kamar mu san ekta Muka yi assemblée general muka cira manoma muka ce musu to gashi nan eka 100 na muke yi da ruwan nan. Muka yi kwana goma kuma muka sake auna ruwa sai muka ga gaskiya bai kamata ma mu yi counter season. Kungiyoyin nan su hudu ko su biyar na muka kira su muka ce gaskiya ruwan na hawa akwai matsala a ce mutane waɗanda suke da rijiyoyi ruwa ya ida sai su ci gaba da bayan rijiyoyi harkan tafkin nan na a haka duk shekara in ba a yi ruwa ba to sai an samu matsala ga tafkin da zaran ba kayayyakin noman rani ba a samun wadatattun cimaka kamar yadda wani manomi na fada ya tabbatar a wajen da an kaɗi ba za a aikin ranin nan an samu koma baya gare shi menene koma baya an samu raguwa sosai saboda rashin ruwa to kaga akwai matsala sannan yanzu ga lokaci da muke ciki in babu ayyukan nan na rani to gaskiya za a samu matsala sosai ga mutane saboda za a samu rago abinci Adamu Abdul mai amfani da kayan noman ranin ne ya ce su mayar da komai ga Allah bisa ga noman ranin nan matsala ma ba a ko magana kai dai sai dai Allah ya sauka tunda dai yanzu an saka ma Allah ido na da yawa wasu sai sun yi abin duniya tunda ko kana da rijiyar rijiyar mai yiwa ba tare da ta sheku kaga dole mai yiwa ka ɗibi dan wani wuri na Allah ka hake in abin ka gashi na yi shi haka in kuma duwa da halaye dai an da dai samu Allah ido yanzu da Allah yana dai aka dibi. Ba za a iya misalta mahimmancin kayan noman ranin ba ga birnin Kwanni saboda yana taimakawa wajen haɓaka tattalin arzikin jihar.